bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na kano a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau muna 27 ga watan zulqa'da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin surati ali imran wanda wannan shine mu na ɗari da tara a cikin tafsirin wannan sura inda za mu ci gaba da tafsirin faɗar allah subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin min allah linta lahum kafin mu shiga tafsiri akwai rashe-rashe na yan uwa da za a yi musu addu'a akwai mahaifiyar injiniya bashir adamu aliyu wanda tara su mako biyu da suka wuce allah ya ji kanta masa rahama ya gafarta mata akwai matar alhaji hassan shekara wanda ita ma ta rasu mako biyu da suka gabata allah ya ji kanta masa rahama Haka nan akwai iyalin alhaji bello daura wanda allah ya mata rasuwa shekaran jiya aka yi mata sallah a jiya a wannan wuri Allah ya mata rahama ya gafarta mata hakanan akwai yar uwar shakikiyar babban limamin wannan masallaci na Usman ibn Affan da Aliyu Yunus kwarar uwarsa da Allah ya mata rasuwa ranar Laraba da ta gabata kuma Allah ya mata gafara Allah ya rahamshe ta hakanan akwai mahaifin dan uwa Jamilu Jamilu Ya'u wanda shi ma mako biyu da suka gabata Allah ya masa rasuwa shi ma Allah gafarta masa Allah ya masa rahama haka nan akwai ya ga dan uwa malam saifullahi dan agaji da ita ma ita ma Allah ya masa rasuwa a makon da ya gabata Allah ya gafarta mata muna addu'a waɗannan mamata namu gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ji kansu da rahama Allah gafarta musu Allah sanya aljanna ce makomar su abinda suka bari a baya Allah subhanahu ta'ala ya kula musu da su Allah subhanahu ta'ala ya bawa ɗan uwa da masoya dangana da hakuri da ladan hakuri a marasa lafiyar mu akwai marasa lafiya da suke buƙatar addu'a akwai wani ɗan yaro ɗalibi na ne sosai duk inda nake yana nan ba da lafiya sosai yana fama Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ka shika faɗarsa Allah ya yi masa Allah ya yi masa a haka nan akwai babanmu Profesa Bello Sa'id ɗaya daga cikin manyan malaman mu, kuma wanda da shi muka yi aikin fayyataccen bayani shi ma baya da lafiya yana asibiti sa shi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne a duka waɗanda suke marasa lafiya wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah ya za su lafiya kuma matan mu kuma gaba ɗaya Allah ya fi musu Allah ya gafarta musu masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara mana lafiya da kwanciyar hankali Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نعم كافي مشجاة شيء قبل تفسير وانا آية ina ƙara tunatar da mu kwanaki masu alfarma da za mu shiga na goma farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki suna daga cikin kwanaki waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hore wa wannan al'umma da za ta yi ibada a cikinsu su Allah subhanahu wata'ala ya dindinka musu game da muka sani Allah subhanahu wata'ala yana fifita abin da ya halitta cikin halittunsa Allah subhanahu wata'ala ya fifita aljannatul firdaus a cikin dukkan aljannatai da ya halitta haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita mala'ika jibrilu da israfilu da mika'ilu cikin mala'iku gaba ɗaya da ya halitta ya zaɓi waɗannan ya fifita su haka nan a cikin halittunsa duka Allah ya fifita muminai da zanto muminai su ne zaɓaɓɓu a gurin Allah daga cikin muminai kuma Allah ya zaɓi annabawa daga cikin annabawa kuma Allah ya zaɓi manzanni daga cikin manzanni kuma Allah ya zaɓi ulul azmi min ar-rusul daga su kuma Allah ya zaɓi al-khalilai sannan daga cikin al-khalilai ne Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fifita shi akan dukkanin halittarsa haka nan a cikin kwanakin shekara da watanni Allah ya zaɓi watan Ramadan a cikin sauran watanni goma sha biyu ya ba su darajar da bai ba sauran ba haka nan a cikin kwanakin sati Allah ya fifita juma'a a cikin sa'o'in juma'a kuma Allah ya fifita sa'ar ƙarshe ta cikin juma'a wacce ke kasancewa bayan la'asar sannan kuma Allah subhanahu ta'ala. haka nan ya fifita cikin kwanaki cikin kwanaki ya fifita waɗannan kwanaki goma na farko wato yini goma na farko na watan zulhijja idan ana maganar dare to dararen goma na ƙarshe na ramadan suna gaba da dararen goma na farko na wannan na watan zulhijja amma ana maganar yini daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana to yinin da ya fi kowanne su ne waɗannan kwanaki goma kwanaki goma na farko na watan zulhijja dan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wa bayansa damammaki da yawa na da za su samu lada ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wa ɗan adam dama hanyoyi da dama da zai samu rahamarsa da zai tsallake fushinsa shi ya sa duk wanda kaga ya halaka shi ga dama ya halaka duk wanda ya tafi wuta shi ya zaɓe tafi wuta amma hanyoyin shiga aljanna da yawa hadisin abdullahi dan abbas wanda al-imam bukhari ya rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana zalika Allah ya rubuta kyawawan ayyuka ya rubuta munana sannan Allah ya bayanin haka faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila nabi yace duk wanda ya himmatu wato ya kullani ya zai aikata kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba na bai ce za a rubuta Allah zai rubuta masa a wajensa cikakkiyar hasana wato kamar yayi aikin kyakkyawa cikakke haka Allah zai rubuta masa ladansa fa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanati idan kuma ya himmatu zai yi wani aiki kuma ya samu ya Allah zai rubuta masa lada ladan wannan aikin goma ila 700 da'fin ila adafin kathira ninka masa shi zuwa 700 zuwa ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya himmatu zai aikata wato yayi kudirci niyyar zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba kataba Allah indahu hasanatan kamila yayi niyyar zai aikata mummuna tsoron Allah ya sa ya fata to Allah zai rubuta masa kyakkyawan lada cikakke kyakkyawan ladan kyakkyawan aiki cikakke idan kuma ya aikata fa in amilaha katabaha Allah lahu indahu sayyi'atan wahida kaga bai ce sayyi'atan kamila ba ce sayyi'atan wahida wanda kuma yayi niyyar zai aikata mummunan aiki kuma ya aikata sai Allah rubuta masa wato alhakin zulubin mummunan aiki guda daya sai annabi ya ce wala yahriku ala Allah illa halik wanda duk kaga ya halaka tsakaninsa da ubangiji to dama halakakke ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya buɗe kofofi tsayawa na samun na samun lada da duba salloli da zamu yi guda biyar lokacin da aka zo farlanta su hadisul isra hadisin malik ibn sata wanda yake cikin sahihaini a lokacin da aka farlanta salloli hamsin annabi musa alaihi salam ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gurin ubangiji ya samu sassauci haka yi ta komawa har sai da suka dawo salloli biyar Allah subhanahu wata'ala karshe ya ce amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi hunna khamsun fil fi'li wa khamsuna fil ajri was thawab Allah subhanahu wata'ala ya ce na zartar da farillata sannan na sassauta a bayina waɗannan salloli guda biyar ne a aikace amma ladan salloli hamsin ne ubangiji ninka su goma shine man ja bil hasanati falahu ashru ka yi sallah biyar amma za a baka ninkin wannan shine mafi karanci mafi karancin abin da za a ba mutum ninkin goma to kuma ubangiji zai iya ninka shi da yawa haka nan idan mutum ya yi azumin watan ramadan النبي صلى الله عليه وسلم كما يدك في حديث ثوبان ولا إمام النسائي يروي السنن الكبرى هكذا ابن خزيمة في كتاب الصحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي شهر رمضان بشهرين وستة أيام من شوال آه، شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين ثم جد أزم موت رمضان دي يكي دي أزم شوة غوما رمضان دي دي يكي شوة نيغوما ramadan goma sannan in ya yi shawwal bai da yake da ya azumci watanni biyu kaga ya samu azumin wata eh, wato shekara guda cikakkiya ubangiji ya ninka masa su gida goma haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da da sadaka dangane da mutum da zai ɗauki dukiya sai bayar zakka ko ya bayar da ita sadaka fi sabilillah da yake cewa sadaqatu tudha'afu sab'u mi'ati dhif sadaka ana ninka ta zuwa 700 salul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم haka ubangiji yake ninninkawa ka duba aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna mutumin da ya hajji almabrur ba ya da wani sakamako sai aljanna shi ne ƙololuwar kuma abinda mutum yake so abinda kake so ka cimma shi ne samun yarda Allah ka samu kuma shiga gidan aljanna to kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya aikin hajji yana daga cikin wannan sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye mu da daman maki daban-daban daban-daban albarka ta ko ina Allah ya kewance ya kewance wannan al'umma da shi sauraka shi yasa annabi ya ce wala yahliku ala illa halik ba wanda zai halaka tsakanin shi da Allah sai halakaci in dai har aikin kyakkyawan aiki za a ninka maka shi gida goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba iyaka amma duk da haka mutum ya tsinci kansa a gidan wuta wutar jahannama kaga wannan halakakki ne ba kuma abin da za a iya masa wannan wani irin kuma sauki za a iya a yi masa wani irin mai za a yi masa wata irin gara ɓasa kuma yake so a bashi in dai ba so yake kawai a bashi zai ji abin da ya ga dama ba kuma a ce tafi aljanna wannan ne kawai ya rage abin da yake so a yi masa to saboda haka waɗannan kwanaki goma waɗanda Allah subhanahu ya yi rantsuwa da su kamar yadda Abdullahi dan Abbas da almajirinsa Mujahid ibn Jabr da Masruq ibn al-Ashja suke cewa da Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr ce waɗannan darare goma ce su ne waɗannan kwanaki na farkon abin nan zulhijja kwanaki goma na farkon zulhijja su ne layalin ashar da Allah ya rantsuwa da su rantsuwar da ubangiji ya yi da waɗannan darare yana nuna maka muhimmancin su domin Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da babban abu ne mai daraja ko wanda zake nuna bar kudura ta ubangiji take nuna kamalar kudurar ubangiji Allah yake rantsuwa da su ya rantsuwa da waɗannan darare yana nuna maka yana jawo hankalinka ne akan darajar su ya kuma haɗa rantsuwarsu da wasu abubuwa da suke da su ma daraja cewa alfajiri aka haɗa rantsuwarsa da alfijir alfijir shine lokacin da alfijir yake so lokacin da musulmi yake tashi daga bacci domin ya yi sallar asubahi a wannan lokaci da zai tashi daga bacci ransa zai koma jikinsa wanda da an cire masa ran an cire ransa ruhinsa yana rabuwa da gangan jikinsa ba rabuwa ta mutuwa ba rabuwa ta wacce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar saboda ubangiji ya zare ran lokacin da yake bacci da ya zarar ya farka to dan ne ya dawo jikinsa kaga wannan lokaci lokaci ne da ake dawo da arwah ila al-ajsad sannan kuma lokaci ne da ya fi kusa da wannan lokacin da ubangiji yake saukowa a saman duniya ta kusa yana bonanzar rahamarsa da gafararsa yana cewa mai zuwa zai roƙe shi ya bashi lokacin asuba yana kusa da wannan lokacin sannan kuma lokaci ne da mutane bayan sun yi barci sun huta za su tashi da nishadi ka lokaci ne da wanda yana da daraja aka haɗa shi da ash-shafi'i wal watr ash-shafi'i shine abin da yake cika al-watr shine abin da yake mara to duk wani abu da zaka gani na halitta daga cika sai mara daga cika sai mara ba zai taba zama ba ɗaya ba ba cika ba ba mara ba saboda haka wannan mu a shafi wal ishara ce zuwa ga dukkan halittun ubangiji subhanahu wata'ala wanda daga ciki har da shi kansa waɗannan goma da farko su ma a cikin su akwai alwatar akwai kuma ashafi alwatar ranar arfa kaga tara ga wata ce ashafi ranar layya ranar eid kabir a al hajji al a gara rana ce ke a cika sannan Allah ce wallaili idza ya yi rantsuwa da dare lokacin da yake tafiya dare lokaci ne mai daraja dare lokaci ne da Allah subhanahu wata'ala a cikinsa sa yakan bambance mu'mini da munafi domin lokaci ne na tsayuwa a bautawa Allah subhanahu wata'ala cikin dare lokacin da babu wanda yake ganin ka sai mahaliccinka saboda ka kiyamun laili aiki ne da babu mai yansa sai mai imani munafiki ba zai iya kiyamun laili ba to dare shine lokaci wani lokaci da ubangiji yake tantance tsakanin munafiki da wanda yake yin ibadarsa saboda Allah lokaci ne da Allah ya yabi masu yin ibada a cikin sa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun tajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi masu yin ibada a cikin dare to duk abubuwa ne masu daraja sai Allah ya haɗa su da waɗannan kwanaki goma na farko na watan zulhijja don ya jawo hankalin ka kasancewa kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu alfarma sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda imam bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min al-ayyami al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr ay ya'ni al-ashr al-awa'il min قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يلجئ من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يكي وسقانكي da Allah ya fi san ayyuka na kwarai a cikinsu kamar kwanakin nan goma na farko na zulhijja sahabai suka yi mamaki suka ce ya rasulullahi har jihadi shine zirwarsu sanamil amr ko da bai ci ne kololuwar al'amarin shi shine kololuwar addini sahabai suka ce har jihadi na bai ce walal jihadu fi sabilillah har kan si kansa jihadin sai ce sai dai mutumin da zai fita jihadi da ransa da dukiyarsa bai da ko ɗaya ba ya fita da dukiyarsa ya fita da ransa ya bada dukiyarsa fi sabilillah ya fita kuma je jihadi duka gaba ɗaya bai dawo da ko guda ɗaya ba kaga kenan wanda ya fita jihadi wato da ransa ya dawo da ransa ba zai kai wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki goma ba hakanan wanda ya fita jihadi da dukiyarsa ya dawo da dukiyarsa ba zai samu abin nan wannan ladan ba wanda zai samu shine wanda ya hada duka waɗannan abubuwa guda biyu ya ba da su fi da ransa da dukiyarsa kaga shi ladan ba kaɗan bane annabi ya ce al'amalu salihu fihinna aiki na kwarai dan ya nuna maka kofar yin aikin na kwaran abu da take duk wani abu da sunan shi aikin kwarai to ya shiga cikin al'amalu salihu fihinna yana daga cikin darajar waɗannan kwanakin go a cikinsa ne aka samu rana arfa rana arfa rana ce da Allah subhanahu wata'ala yake wa mala'iku alfahari da ita Da shakar ku duba bayina ga sunan sun zo dukkanin sun yi kura sun yi zunzun da su kowa yana neman yarda ta saboda ka Allah yana alfahari da bayansa a lokacin da suka haɗu suke wato shelanta tauhidi da kadai ta Allah subhanahu wataala shi kadai nabi yake cewa afdal afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah ita ce mafi tsadar abinda annabawa suka faɗa ce kalmar la ilaha illa Allah ce kalmar kadai ta Allah subhanahu wata'ala wanda ita ce kuma kalmar da za ta yi ta tashi a wannan ranar a filin arfa a ranar da wato ake ganin iblis a wannan ranar yana shiga kasancin da bai taba shiga irinsa ba duk tsawon kwanakin shekara ba lokacin da iblis yake kaskanci da wulakanci da bakin ciki irin ranar arfa ganin irin yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake gafarta bayansa wato dodo dodo ga sanan sun zo suna ta ibada a cikin wannan ranar ake samu akwai azumin arfa azumin arfa na wanda bai samu zuwa hajji ba aka shar'anta masa azumin arfa wanda a cikin hadisin sahih muslim hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukaffiru sanatal baqi sanatal yana kankare laifin shekarar da ta wuce da wacce ta yi saura أو تروى ونلفظ أن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده إنا kyakkyawan tsammani daga Allah subhanahu wata'ala a dalilin azumin arfa Allah yana kankare mutum laifin shekarar da ta gabata da shekarar da take zuwa kaga a ce wani wata falala ce take babba kwarai daga gaske idan mutum ya ribace ta to zai amfana da ita a ciki akwai yawmun nahar shine ranar ta goma shine yawmul hajji akbar ranar da yawancin ayyukan hajji suke kasancewa a ciki ciki ake jifan jamratul aqaba ciki ake aski a ciki ake ainihin dawafi tawaful ifada duk a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan kwana na goma ake yin wannan sannan masu layya da hadaya a ciki suke yankawa masu hadaya wanda hadaya ta ta hau ta wajibi ko hadaya ta ɗau'i a ciki suke yanka haka nan masu layya waɗanda ba su samu zuwa hajji ba suke yanka abin layyarsu su ma a cikin wannan rana suke fara yankan abin layyarsu sau aka rana ce da Allah subhanahu wata'ala ya kira ta yawmal hajjil akbar a cikin waɗannan kwanaki goma ne Allah subhanahu wata'ala ya cika addininsa ya cika ni'imar da yawa wannan al'umma Allah ya cika addininsa a cikin wannan ni'imar da ya saukar a cikin wannan ranar ranar arfa rana ta tara ni'ima ce da hatta yahudawa sai da suka yi wa musulmi hasadarta sai da suka yi musulmi hasadarta kamar yadda zo cikin sayar bukari wani da yahudi cikin malaman yahudawa yake cewa sai na umar da mu yahudawa a cikinmu ne a cikin attaura aka saukar da wannan da wannan ayar da mun ranar da aka saukar da ita ta zama ranar sallah ranar idi sai da umar ya tambaye shi wacce aya ce ya ce ayar da take al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aya ta uku a cikin suratul ma'ida sai da umar ya ce to wallahi na san sanda aka saukar da ita da inda aka saukar da ita an saukar da ita ne ranar arfa kuma a ranar juma'a an saukar da ita ne a arfa a ranar juma'a lokacin annabi yana tsayuwar arfa kuma ranar ranar juma'a ce to arfa idi ce ga waɗanda suke tsayuwa arfa wanda suke tsayuwa arfa ranar arfa idi ce a wajensu shi ya sa ma aka ce ba sai sun yi azumi ba don ba a yin azumi ranar idi sannan ranar juma'a idi ce ga dukkan musulmi a ko'ina suke a duniya kaga a shi ranar idin aka saukar da ita da haka ba a buƙatar a kirkiri wata rana ta bikin saukar waɗannan ayoyi saboda damar rana ce ta idi sauraka sai na umar ya gaya masa cewa mu daman Allah subhanahu wataala ya zaɓa mana ranar idin ya saukar mana wannan aya to kaga aya ce wacce take cike da tattare da manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa wannan al'umma cika addini cika addini yana nufin cika kamalar musulmi musulmi ya samu kamala kuma yana nuna kamalar musulunci shi kansa aka ce musulunci ya cika to ya nuna cewa babu addini irinsa duk wani addini da Allah ya saukar an aiko da wani annabin da ya zo ya shafe wancan wancan risalar ya zo da tashi sabuwa kama banda musulunci shi musulunci ya cika saboda haka babu buƙatar a sake aiko da wani annabi da zai zo ya kawo wani sabon gyara a cikin musulunci ko ya kawo musulmi wani abu wanda zai kusantar da su da Allah subhanahu wata'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu da shi ba shi yasa wannan ayar take shelanta cewa mutuwa murs ta mutu a addinin musulunci bid'a ta mutu a addinin musulunci murs babu bid'a a addinin musulunci addini ya cika ya cika cif cif baya bukatar karin komai saboda haka wannan shela ce Allah subhanahu wata'ala yake cewa bid'a ta mutu murs a addinin musulunci babu bid'a babu bukatar ta da wannan ne imam malik yake hujja cewa duk wanda ya zo da wani abu na bid'a musulunci kamar bai yarda cewa Allah ya cika addini ba kamar bai yarda Allah ya cika addini ba Allah kuma ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum amma shi yana ga akwai inda zai yi ciko a cikin musulunci akwai wani abu da yake ya ragu shi zai so cike shi ya kawo shi daga baya wanda kuma wannan mu mu'mine mun san cewa ba zai yiwu ba to kuma wannan yana da kamalar musulmi su kansu cewa su kansu musulmi a cikin sauran al'ummomin da suka gabata su suka samu kamala don addinin su ya cika wanda yake rike da addini cikakke ba zai zama daidai da wanda addinin su bai cika ba haka Allah ya cika mana addinin shi yasa ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata sauraka dukkan wata ni'imar da dan adam yake bukata zai same ta a cikin addinin musulunci duk wani abin da ya fita daga cikin addinin musulunci to ba ni'ima bace ga dan adam ba zai zama ni'ima ba ba zai zama maslaha ba ga dan adam to waɗannan wannan aya suka ta sauka ne a cikin waɗannan kwanaki a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma shi ne ranar arfa wanda yake nuna maka falalar ita wannan rana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu salih fihinna na habbu ila Allah Allah yana matukar san aiki kyakkyawa kyakkyawan aiki al'amalu salih kyakkyawan aiki a cikin waɗannan kwanaki goma nai sallallahu alaihi wasallam bai iyakance maka aikin da zaka yi ba kawai ya bar maka abin a buɗe wani zai iya azumi wani zai iya salloli kiyamun laili wani zai iya sadaka yana da wadata kowa ya yi abin da zai iya yi na aikin alheri ba a takura ka a wani abu guda ɗaya ba shi yasa azumtar su kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ma taba azumtar su ba wannan shine nassin hadisin Aisha wanda yake cikin sahih Muslim take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman lil ashara qattu kwanakin nan goma ban taba ga annabi yana azunta su ba akwai hadisi na ummu salama a cikin sunan abi da'ud amma yana da rauni wannan hadisin ya fi shi inganci hadisin ummu salama tana cewa yana azumtar kwanaki tara amma hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san nuna wa al'ummarsa wasu ayyuka na alkhairi amma ba lalle ne a rawaito cewa shi yana yin su ba don yakan yi waɗanda suka mafi su Allah subhanahu wata'ala ya cika masa bai wasa ta ko'ina Allah sallallahu alaihi sallama yana gaya mana cewa afdalu siyam shi shine siyamu daud siyamu shi ne afdalu siyam Shi ne mafi falalar azumin nafila amma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya so mu siyama daud ba duk da wannan maganar da ya shi kuma a ruwaito cewa yana yi ba shi sai aka rawaito cewa wani lokaci ya yi ta azumi har a ce baya ma a shan azumi wani lokaci kuma yin yaji sai a ta cewa ma baya yi kamar yake cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha sana cikin waɗannan kwanaki goma ga wanda zai yi rayya hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin ummu salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamas fala yamas fala yamassanna min sha'rihi aw basharihi shay'a idan waɗannan goman suka shiga ɗaya daga cikin ku yana son zai yi layya yayi niyyar zai yi layya to kada ya taba komai daga gashin jikinsa ko daga akaifarsa kada ya taba komai daga gashin jikinsa ko daga akaifarsa a wannan ga wanda zai yi layya wanda ba zai yi layya ba ba abin bai shafe shi ba ko wanda yi masa za a yi kamar mata da mazajensa suke yin yanka yin yanka gare shi da kuma iyalansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to su abin ba zai shafe su ba su ba zai shafe su ba shi ma kuma sunna ce gare shi magana mafi karfi ta malamai shine cewa sunna ce idan bai yi ba a cewa yayi laifi ko dai yasa ba ta yi ba yasa ta yi amma kuma ya bar wannan sunnar bai sami bai samu ladanta ba da wannan dai dan tunatarwa ce game da su waɗannan kwanaki goma masu zuwa insha Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ayyuka na kwarai a cikin don gidi su wata ala ya karba mana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadlan ghaliz alqalbi lam fadu min hawli fa rahmatin min Allah to saboda wata rahma ta musamman daga Allah linta lahum ka sassauta musu walau kunta da ka kasance mai kaushin mu'amala ghalizal qalbi mai ke kasashiyar zuciya lan faddu min hawlik idan sun watse sun barka fa'fu anhum zaka kai musu afwa wa taghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar su dangane da al'amura fa idza azamta ka ala Allah idan kuma ka kulla niyya to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro gare shi Wani ayar mun yi fassara ta har zuwa gabar da Allah ya cewa shawarhum fil amri kuma mun yi fassara ta abin da ya rage mu ishara zuwa gare shi shine hikimar da ta sa aka ce ai nemi shawara hikimar cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci da ya shafi ka kai kadai ko ya shafi al'umma to yana da kyau a yi shi bayan shawara a nemi shawarar mutumin da yake mai hankali ko mutanen da suke masu hankali masu amana masu addini masu tsoron Allah kuma ubangiji subhanahu wata'ala da yace ka nemi shawara idan har ka ji wannan kira nashi wani al'amari ya taso ka tsaya ka nemi shawara to Allah subhanahu wata'ala zai datar da kai ga abin da yafi dacewa zai datar da kai ga hanyar da tafi dacewa a daga cikin hikimomin da suke cikin shawara musamman ga shugaba musamman wanda yake shugabanci ya zanto yana neman shawara daga cikin hikimomi shine a kawar da mulkin danniya da mulkin kama karya sai ya zanto mutum saboda kawai yana jin cewa shi ne a sama shi ne lamba ɗaya to kuma sai abin da aka ga dama wato sai abin da ya ga dama shi za a gani wato duk yadda ya dama haka za a sha to wannan ba ba ɗabi'a ce ta musulunci ba wannan ɗabi'a ce fir'auniya shi ne yake da irin wannan ɗabi'a ta sai abin da ya dama yadda ya dama kuma haka za a sha ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila bashar ba na nuna muku komai sai abinda na ga shi ne daidai kuma hanyar shari'a nake nuna muku ka duba fir'auna shi ne zai ce yana nuna musu hanyar shari'a to wani istibdad kenan al istibdad abinda yake kashe mulki yake lalata shugabanci irin wannan wato mulki na kama karya mulkin da ba za a saurari ra'ayin kowa ba ba za a yi shawara da kowa ba sai dai kawai a rika daukan kuduri a dinga fitar da dokoki a dinga yin wasu abubuwa yadda aka ga dama wannan mulki ne da babu inda zai je sannan hikima ta biyu su kansu al'umma a ɗaiɗaikunsu yayin da ya zanto shugaba duk wani abin ya taso zai nemi shawararsu to su ma yana ba su wata karantarwa ne cewa su ma su kasance a haka duk wani abu nasu zanto suna yin shawara da waɗanda ya dace su yi shawara da su kuma su ma daga cikinsu duk wanda wata rana ya zama shugaba to shi ma zai ɗabbaka irin wannan abin da ya gani daga na sama da shi sannan abu na uku neman shawara yana tabbatar da mutum mai tawalu'u ne ba mutum ne mai jiji da kansa ba ba mutum ne mai girman kai ba ba mutum ne mai ujubi ba wanda yake ganin cewa shi ya fi karfin ya nemi shawarar wani ko ko yake ganin cewa babu wanda zai ce da shi abin da yake tunani ba haka ba ne, kuskure ne ga daidai to mutumin da yake neman shawara alama ce ta tawalu'u alama ce ta tawalu'u sannan kuma abu na hudu akwai zaburar da mutane wajen tsaya su haɗa kai wajen su yi aikin da shawara ta yanki idan ya zanto al'amari an haɗu lokacin da za a ɗauki wani ƙuduri ko za a yanke wani al'amari an haɗu an yi shawara ko kuma an yi shawara da waɗanda ya dace a yi shawara da su cikin al'umma masu hankali masu ilimi masu amana to wannan zai sa sauran al'umma su samu ƙarfin gwiwa wajen su tashi su ga sun ba da haɗin kai cewa wannan abin ya yiwu amma idan ya kasance shugaba ko wani mai mulki yana yin gaban kansa to wannan zai sa damuwa a cikin mutane mutane kuma ba za su ba shi haɗin kai ba wajen zartar da abin da yake so zai yi a cikinsu sannan abu na biyar duk lokacin da aka ce mutane masu hankali masu tunani masu ilimi sun haɗu akan duba wani abu da bincike a kansa to an fi tsammanin a samu wani ra'ayi wanda yake ya fi zama daidai yayin da ya zanto ba kwakwalwar mutum ɗaya ce take aiki ba to idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfi aka haɗa tunani to an fi samun abin da yake shine daidai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya fi wato ya fi sanya taufiki a cikin irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al jama'a hannun ubangiji yana tare da jama'a lokacin da ya zanto ba mutum ɗaya ne yake abin da ya ga dama ba sannan abu na shida wato shi a ɗabi'ar ɗan adam in yana son abu in yana son wani abu to wani lokaci soyayyar nan takan makantar da idansa sai ya kasa gano wani aibi da yake cikin abin da yake so sai ya gani cewa wannan abin da yake so din shine daidai to amma yayin da ya zauna da wasu aka tattauna to su kuma za su iya nisar da wato nusar da shi akan abin da sa bai kai gari shi ba saboda soyayyar abin ta rufe masa ido sai su nuna masa ai kaza kaza kaza kaza da kake tunani akwai mafsada ta fuska kaza da kaza da kaza da kaza wanda kai baka haro ta ba to daga lokacin idan mutum bai so yayi dan Allah ne bai san gyara ne to daga lokacin sai ya fahimci eh lalle wannan shawarar da aka gaya masa da wannan abin da aka hango haka yake sai ya karba sai ya aiki da shi kaga da hanyar shawara ne akan iya nuna wa abin da mutum ba zai gani da kansa ba sannan abu na bakwai duk sanda aka ce an yi wani abu ta hanyar tattaunawa da shawara da mutanen da suke da ruwa da tsaki waɗanda zan ce a nemi shawararsu aka yi shawara akan abu to za ka ga an samu ƙarancin masu sukan abu za a samu ƙarancin masu sukan abu saboda mai saboda ba mutum ɗaya ba ne ya fito da ra'ayin a ra'ayi ne da waɗanda duk mutane suke ganin kimansu da darajta su za ka ga an samu a taimako wajen rashin samun soke-soke ga wannan al'amari Allah subhanahu wata'ala yake fa'iza azamta fata ala Allah idan ka kulla niyya niyyarka ta karfafa akan abin da aka yi shawara a kansa to ka dogara ga Allah to bayan an kawo abu a gaban kwamitin shawara majalisar shawara an tattauna an zaɓi abin da ake gani ne ya kamata a yi kai a matsayinka na shugaba ka gamsu to kada ka tsaya kuma kana wani kai kawo kana raba kafa kana dan ja da baya a da zarar shawara ta riga ta kullu akan wannan al'amari to kawai wuce gaba gadi ka zartar da wannan abu wannan shine abin da ake nufi da fa'iza azamta fata ala Allah musamman al'amarin da ya shafi shugabanci musamman shugabanci na al'umma abinda ya shafi shugabanci na rundunar yaki abinda ya shafi yaki aka ce ga wani abu ya taso da ya shafi tsaro ko ya shafi yaki ana tsaka da yaki to da abin da aka tattauna aka ga shine maslaha to kar shugaba ya tsaya na jan kafa kar shugaba ya tsaya na tafiyar hawainiya ko yana kai komo yana taraddudi yana tababa yayi ko kai yayi a'a wannan yana nuna rauni duk shugaban da ya zanto bayan an zauna an tattauna an fita da wani ra'ayi daya kuma ya zauna yana kai komo wajen ya zartar ko kai ya zartar to alama ce ta rauninsa alama ce ta rauni abubuwa guda biyu din nan a harkar shawara suna nuna rauni abu na farko shine wannan ya zanto mutum shugaba an gama zama an tattauna masu fada aji masu ruwa da tsaki masu hankali masu ilimi masu amana masu addini sun ga cewa abin nan haka ya dace a yi amma ya tsaya yana daga kafa yana tafiyar hawainiya yana yi yana ja da baya ya leko ya koma to alama ce ta mai rauni ne shugaba ne mai rauni sannan abu na biyu shine al-israfu fi shura mutumin da zai zauna da waɗanda duk ya dace ya shawara da su ya zauna bayan ya gama shawara an gama yanke abu cewa ga abin da ake ganin shi ya zama maslaha sai kuma ya ƙara nemo wasu wani rukunin kuma ya zauna da su ce su ba su shawara su ba su shawara sake neman wasu to duk mutumin da ya fiye neman shawara nan da can nan da can alama ce ta mai rauni ne tunaninsa baya ja walwarsa ba ta ja wannan shi ne ake cewa al fi shura a ilmul idara wato almubazzaranci wajen shawar neman shawara ko san komai ana almubazzaranci to a neman shawara ma akwai almubazziri to shine wanda ya taba wannan ya yi shawara da wannan ya shawara da wancan ya shawara da wancan har ya ma rasa wanda zai kama to wani alama ce ta rauni kamata idan har lokacin da za ka yi shawara din ka yi shawara da waɗanda ya dace ka yi shawara da su waɗanda suka san abin da kake so a baka shawara a kai sun san shi ko mutane ne masu amana masu nasiha masu addini masu hankali wataƙila suna da tajriba suna da gogewa a rayuwa suka baka shawara to shine fa iza azamta fatawakkal ala Allah ko wani ya zo ya lallabo ta gefe guda ya saki ka maka wata shawara ka banke shi ka ci gaba da abin kakka saurare shi kakka saurare shi ko da wani zai lallabo ya nemi sauke ka da kan abin da kuka tattauna to in kai shugaba ne wanda kake da karfi to ba za ka saurare shi ba ba ka saurare shi shine ma'anar fa iza azamta fa tawakkal ala Allah me mulahazar quwwatul azima yadda ta kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a kissar wannan yakin da muke karatu a kansa yakin Uhud lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da sahabbansa yace su bashi shawara ga dai dandazan kafirai nan sun nufo Madina wansu da kwarkwatar su <clears throat> a yawa da yawan makami ba a magana ba mu tsakanin su da musulmi haka mai za a yi sabai da muka yi faɗa a karatukan baya aka samu rarrabuwar a wato rarrabuwar ra'ayi aka samu dattawa daga cikin almuhajirin al'ansar har da ma shugaban munafukai ubayin misalun suka suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sai ya fita yakin nan ba a yakin sunkuru yakin cikin gida su tsaya su kare kansu amma a cikin madina ba sai sun fita an yi gaba da gaba ba wannan shine ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya gaya musu yayi mafarki nabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarkin wata saniya an yanka ta yayi mafarkin inin takobin sa ya dakushi yayi mafarki gashi nan a cikin wani silke mai karfi wanda ya rillibe shi kuma ya fassara wannan saniya da aka yanka cewa wasu daga cikin sahabban sa ne za a kashe sannan ya fassara wannan wato maka abin nan takobinsa da tsininsa ya dakushe kan cewa wani daga cikin ahli baiti ne shi ma zai tabo a wannan a wannan yakin wanda Hamza da karshe bayan abin ya faru fassara ta tabbata a kashe wasu habbai sun sun saba'in a kashe Hamza wanda shi ne baffansa sannan kuma dir'un hasina din ita ce ita ce Madina haka annabi ya fassara musu mafarkin bayan duk wannan aka zauna ga ra'ayinsa ga kuma wani abu da yake da shi da Allah subhanahu wataala ya nuna masa mafarki da mafarki annaba gaskiya ne amma da shawara ta rinjaya akan cewa a fita a yi gaba da gaba annabi ya shiga ya sako sa da kayan kwalkwalinsa na yaki ya ɗauko makaminsa ya ratayo ya fito sai ya zama na waɗanda suka ba da shawarar cewa a fita a yi gaba da gaba su ma abin sai ɗan dame su sai suke ganin cewa kai akwai yiwuwar fa sun takura wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne tun da shi ga abin da yake so saboda ka su dawo su janye ra'ayinsu su dawo su janye shawarar su kaga kenan an samu an samu consensus ko saboda ka an samu gaba lokacin consensus ko to saboda haka sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata suka ce ya rasulullahi ta yi mun matsa maka tun daga abin da kai fi so kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwwihi nabi ya faɗi wannan magana ta shi mashhuriya ta ba ta yadda za a yi bai dace ga wani annabi da zai shiga ya shi shigar yaki sannan daga ba zo cire shigarsa har sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da makiyansa saboda annabi ya ce a tafi wannan shine ma'anar fa iza azamta ta tawakkal ala sauraka duk sanda shawara ta kaya akan wani al'amari to a shugaba na kwarai ba zai zauna kuma yana tuntubar wani ba ko wasu daga baya su zo su warware wannan shawara sannan Allah ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro Allah yana son masu dogaro gare shi wannan dan ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin mu'minai kan cewa kyakkyawan tunani kyakkyawan shawara kyakkyawan shiri ba fa shine cin nasara ba kada ka zaci cewa da aka ce ka yi shawara ka yi shiri ka yi tunani ka zaci cewa wannan kadai shi zai baka nasara cikin abin da ka sa a gaba a'a sai ka hada da dogaro ga Allah sai ka hada da neman taimakon Allah subhanahu wataala sai ka nemi taimakon ubangiji domin dukkan asbab da ka sani la tastaqillu bishai babu wani sabab da a karan kansa zai iya maka wani abu ba tare da Allah ya yadda ba sai da izinin Allah sai da yaddarsa domin kana iya samun dukkanin asbab su cika dukkanin sharuɗa na ka samu abu su cika amma daga baya ubangiji su wani wata ala ya jarrabe ka da wasu mawane wasu matsaloli daga waje wanda za su taho su kuma su hana samuwar wannan abu ashe kaga kana buƙatar ci gaba da neman taimakon Allah wata ala da roƙonsa akan cewa bayan kayi iya naka a matsayinka na ɗan adam ka shirya ka yi shawara ka yi tunani ka ga wannan abu shi ne sai kuma ka nemi Allah kai kuma ka dafa mun ka taimaka mun ka shige mun gaba ka bani nasara to wannan shi ne abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana cikin nan yana nuna mana cewa tawakkali baya nufin ka aje komai ka ce kai ka dogara ga Allah baka tunanin hanyoyin samun nasara ba ka shawara da kowa ba ka shirya komai ka ce ai ka dogara ga Allah wannan ba dogara ga Allah ba mm. in ka kula duk sai da ubangiji ya faɗa mana har da batun shawara da tattauna da waye da shiri da komai sannan sai aka yi magana tawakkali ashe tawakkali baya nufin cewa ba za ka shirya ba baya nufin cewa ba za ka nemi shawara ba baya nufin cewa ba za ka bincika ka ga wasu hanyoyi ne ya kamata ka bi don cimma nasara nasararka ba a tawakkali shine waɗannan asbab ɗin ka rike su amma kada ka sa zuciyarka a kansu. kada ka rika cin cewa waɗannan asbab ɗin kaɗai sun ishe ka sa su baka nasara kaga cewa kana da ƙarfi ko kana da ƙarfi ko kana da jama'a ko kana da kaza ko kana da kaza zaka dole yi nasara a'a wannan ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wataala a gaba ya ci gaba da cewa in yansurkumullahu إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya ba ku nasara to ba wanda ya isa rinjayi ba wa in yakhzulkum idan kuma ya tabar da ku ya watsar da ku faman zallazi yansurukum min ba'di to wane ne zai ba ku nasara bayan sa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai su dogara wannan ci gaba ne da waccan magana ta inna Allah yuhibbul mutawakkili lati Allah yana son masu dogaro ga Allah su ne waɗanda ba sa wato raja'a akan ƙarfinsu dabararsu iyawarsu eh, tunaninsu iliminsu ba sa raja'a akan wannan duk da cewa waɗannan abubuwa ana buƙatar su amma ba sa raja'a akan wannan su ɗauka cewa daga wannan abu sun ya samu to sakamakon da suke buƙata zai samu a'a suna mai da neman taimakon su ne gurin Allah shi kuma Allah shi ne mai bada nasara in ya riga ya ba da nasara to babu kuma wanda zai rinjayi shi ne ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan ya ya ba ku nasara to fa babu wanda ya isa ya rinjaye akan ku duk irin abin da ko zai mallaka na ƙarfi na yawa na tanadi na dabara na goyon bayan wasu duk irin abin da zai tanada in har Allah ya so ka da nasara to ba wanda ya isa ya kwaci wannan nasara daga hannunka waman nasru illa min indillah waman nasru illa min indillah al-aziz al-hakim wannan aya ta gabata a baya mm. wato nasara ba daga kowa yake zuwa ba sai daga Allah shine gagara ba dau kuma shine mai hikima a cikin lamarinsa saboda ka rike asbab ka dogara ga Allah ka yadda cewa kuma nasara daga Allah take in ka ga bai baka ba to da ban bayyiniyar baka ba ba kuma wanda isa ya baka amma in ya baka kuma to ba kuma wanda isa ya kwace ta daga hannunka saboda haka kakka yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kyale ka da dabaraka kakka yadda daidai da kimtawar ido kamar yadda annabi cikin addu'a sai shi wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka bar ni da kaina daidai da kimtawar ido ya ubangiji in ya barka da kanka da dabararka da iyawarka da kwarewarka da gwanintarka da magoya bayanka to za ka zo ka yi da na sani kuma za ka hallaka ba ta inda za ka samu nasara domin shi ubangiji shi ne wanda zai ba da nasara in ya hana to babu wanda ya isa ya ba da ita amma hazan allazi huwa jundun lakum min dunin yansurukum min dunin rahman in alkafiruna illa fi ghurur Allah ce wani rundina kuke da ita wace rindina ce kuke da ita da za ta ba ku nasara ba Allah mai rahama ba kuna da wata rindina da take da karfin da za ta iya ba ku nasara ba Allah ba wannan shi zai nuna maka dan adam idan ya manta da Allah to shine sai shiga cikin rudi shi yasa ci inil wani illa fi guru aiki ne na kafirci mutum ya rika rudar kansa da karfinsa da jama'arsa da kwarewarsa da dabararsa da kudinsa da waye da waye wani ruɗi ne na shida duk abinda da za ka yi ka nemi taimakon Allah kowane irin ƙarfi Allah ya ba ka kakkamanta da neman taimakonsa kada kuma ka sa wa zuciyarka cewa ƙarfinka ya ishe ka ko iliminka ya ishe ka ko magoya bayanka sun ishe ka ko kai ka gama shiri tsab saboda ka kawai ranar nasara kake jira ah. in kana da hankali shedan bai rude ka ba to ka sani cewa nasarar a hannun Allah take sakamakon daga Allah yake shi yasa yace wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun al asbab duka la tastaqillu bil hukmi bi zatiha al asbab ba wani sakamako da sababi sanadi sila da yake haifarwa sai haɗu da wasu abubuwa sai ya haɗu da wasu abubuwa da za su taimaka masa dan ka mallaki iri kawai shikenan ba za ka tashi ku ka ga cewa gonarka ta ta yi kyau ka samu abin da kake bukata ba irin nan kana bukatar kasa mai kyau kana bukatar ruwa sannan kuma kana bukatar intifa'ul mawani abubuwan da za su jawo ma wannan shukar taka matsala kana bukatar kaga cewa babu su kana bukatar kaga kwari ba su cinye ba su sami shukan nan taka sun cinye ta ba kana buƙatar ka raba shukan nan taka daga fari da tsuntsaye da sauransu sannan da daukewar ruwan kansa waɗannan duka a mawane ne da za su iya zuwa ko bayan ka samu irin ka shuka shi wani abin kuma daga waje zo lalata shuka saboda ka asbab la yastaqillu bi zati shi kadai ba zai iya baka abin da kake so ba sannan kuma bugu da ƙari duka waɗannan abubuwa sun samu sai da izinin Allah idan Allah bai ga dama ba sai abin ka gama duka daukan matakan da zai kamata ka dauka kana da gona mai kyau kana da iri mai kyau kana da taki mai kyau hmm. kuma ka yi kyakkyawar noma amma kuma da ƙarshe a samu tangarda da Allah zai iya wannan yadda kaga an jefa annabi Ibrahim a cikin wuta ga ta an ruwa ta tana ci ga dangadan ganga-ganga aka jefa shi a cikin bai fito lafiya annabi Musa alaihi salam ya tsakiyar teku ya tsallaka bai bai nitse ba waɗannan abubuwa ne waɗanda a ɗabi'a jika ba haka suke yi ba wanda aka jefa shi wuta sai da ya kwaso tokarsa irin wannan wutar da aka haɗa ganga-ganga sai da ya kwaso tokarsa amma shi ya fito lafiyar sana'u yana kakkaɓe jikinsa ba abin da ya same shi annabi musa haka ya biya wuce ta tsakiyar bahar maliya babu abin da ruwa bai cinye shi ba to wannan duka yana nuna maka cewa shi sabab ubangiji ya sanya shi don ya zanto ta an bautar da kai amma ba wai don ka zama bawan sabab din ba ka ɗauka cewa sabab din zai iya maka Allah cewa alallahi falle ya yatawakkal mu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai su dogara wannan yana nuna maka cewa imani shi ke sa a dogara ga Allah mutum mai imani shi ke dogara ga Allah kuma gwargwadon imaninsa gwargwadon yadda zai dogara ga Allah idan imaninsa yana da ƙarfi yana da yawa dogaransa ga Allah ya yawa idan imaninsa yana da rauni ko yana da karancin imani dogaransa ga Allah ma zai yi karanci shi yasa Allah ya sifanta masu dogaran ya kira su da almu'minun yace wa ala Allah tawakkal almu'minun dan ya nuna maka al-iman lahu asar fi tawakkul duk mutumin da ka gan shi yana da dogaro ga Allah to yana da imani a zuciyarsa kuma gurgurdan karfin imaninsa gurgurdan karfin dogararsa ga Allah subhanahu wataala sannan ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo matan maganar gululu shine ha'inci shine ha'inci ba maganar yaƙi ake ba a cikin yaƙin nan ana samun ganima wannan ganiman ma ce har ta sa wasu suka bar inda aka ce su tsaya suka je kwatar ganima daga baya abin da ya faru ya faru sai Allah ya shigo da maganar gululu shine satar wato ha'inci ke cin amana dukiyar da take ta al'umma ce ba ta mutum ɗaya ba wani ya ci amanar wannan dukiya ya saci wani abu ko mun kankantarsa sunansa gululu wannan shine za mu yi magana a kansa insha Allah a zama na gaba bi iznillah abinda kuka faɗa ne daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam